haɗe ma'aikatar ayyuka gidaje da makamashi wuri guda ƙarƙashin minista ɗaya na ci gaba da jan hankalin ƙwararru a Najeriya. tsohon gwamnan jihar Legas Alhaji Babatun Deraji Fashola aka dorawa alhakin tafiyar da wannan bangare. Kwararrun injiniyoyi irin su injiniya Dodo Manu Ibrahim na da ƙwarin gwiwar cewa Fashola ka iya cire kitse daga wuta. Kuma kasancewar sa kan cewa tsohon gwamna ne wanda yake kuma ya yi wani abin tasiri misali dangane da sha'anin ba da wutan lantarki a jihar Legas din nan don wanda za su wadatu da kansu na da na fannin su kaga wani abu ne wanda ya faru yanzu kuna an daɗa buɗaɗa masa kofa ne kan cewa yanzu fa ba na jihar Legas kawai ba na Najeriya ne gaba To shin menene girman kalubalen da fashewala ke tunkara? Babban kalubale ne a gare shi kuma a aiki ne wanda yake yana bukatar hannuwa da yawa eh, daga kowane fanni. Kamar misali yanzu bukatar wuta yanzu misali a Najeriya shekara nawa muna kake shigar wuta. Kaga wannan babbar bukata ce da kowa ya na yawan wannan. Injiniya Dodo Manu Ibrahim. A ɗaya bangaren kuma naɗin da aka yi wa ƙwararren ɗan jarida Adamu Adamu a matsayin babban ministan ilimi na ƙasa da kuma Farfesa Anthony Awuka a matsayin ƙaramin minista. shi ma masu sharhi na kallon al'amarin ta mahanga daban-daban ja'far ja'far ɗan jarida ne a nan abuja shi farfesa antoni anwuka kwararren malami ne na makaranta wato a harkar ilimi shi gangare ne adamu adamu shi ma kwararre ne a harkar jarida duk amma gaskiya tsari na aiki bai dace a zo a ce za a saka shakundin a ƙarƙashin wanda bai kai wannan matsayi ba to sai dai kuma wani tsohon sakataren ƙungiyar malaman jami'o'i ta asu kuma malamin jami'a Mansur Isa Buhari na da ra'ayi na daban. In an ce ma kana profesa to ai ba gashi shi Buhari ba profesa bane amma shugaban kasa ne balantana minista. To dan aza wani minista saban profesa ni na ra'ayi na ganin cewa matsawar dai zai iya ilimi daga cikin matsalar da yake ciki yanzu ba matsalar komai. Akwai profesoshin da su rika ministrin ta education kuma ba su wa education din komai ba. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. lafiya alhaji mamman giwa mai ban tsoro dan shehu toron giwa ba fasawa dan usman baba kan